na je taron nan da kace wannan ka je ya taron ya kasance ne na ga shiru baka da wuri ba. Wallahi na je taron nan ne ba abin da kake so wallahi. Gaba ɗaya sai an zo. Assalamu alaikum wallahi wani dai. Akwai shayi ma ba ni shayi. a hada maka A hada shi noman shayi. Noman shayi za a hada maka. Amma inda kai karin bagara ne amma. Amma alaikum assalam. Na ji kana zagi me ya faru Subhanallah bai kamata ba matsayin ka na ustazo da gemun ka.

kawai ya zo ya mai sati nake so ba wannan ba to an gama eh. ba mutane su mutan wani lokaci suna da irin wannan wallahi kawai ke ya kamata a matsayin ku na musulmai kuna hmm? sanin abin da za a baki Allah tare An sa gemu gaba ɗayan kuma gemu yi na ga yamma wanda nake ma. shayi, shayi, ya shayi da zafi. <laughs>